قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الإمام الذهبي ألا يجكن سيشي منا ومن العلوم الإسلامية بعد السنن daga cikin ilmoma na musulunci bayan sanin sunnoni sunnoni nan yana nufin hadisai bayan ka san hadisai wasiyari da kuma sira tarihi wa ayyamin nubuwati da kuma kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ayyamin nubuwa kwanakin rayuwar manzon Allah sama tarihin manzon Allah sama kenan wannan ilahi ne na larab suna da al'ayyam idan balarabe ya ce al'ayyam yana nufin wasu ranaku masu mahimmanci a tarihi su ne al'ayyam na sha faɗa mana akwai al'ayyamul jahiliya akwai ayyamul jahiliyyati akwai ayyamul islam eh? daga cikin ayyamul jahiliya akwai yawmul basus akwai yawmul halima wanda suke cewa wa ma yawmu halimata bishir akwai yawmu jahiza yawmu jahiza akwai yawmu jahiza akwai yawmul gabara an yi rubuce-rubuce akan waɗannan ayyamul jahiliyyati sannan akwai ayyamul islam kaga akwai yawmu badar yawmu uhud yawmul muraisiyya yawmu qainuqa yawmun nadir yawmu bani nadir da sauransu duk waɗannan ana ce musu al'ayya wato wasu abubuwa da tarihi mai ƙarfi mai girma ya afku a cikinsu sai a ce musu al'ayyam to sanin wannan wal da kuma sanin ilmul qira'at wal fiqhiyat da kuma sanin fiqhu wa ha da qa'idojin fiqhu wa ha da kuma da kuma usulul fiqh duk bayan mutum ya san waɗannan to ana buƙatar ma'arifatu ikhtilafil ulama'i mutum ya san saɓanin malamai shi za an yi rubuce-rubuce akan kutubul ijma' da kuma kutubul ikhtilaf kutubul ijma'i da kuma kutubu al-ikhtilaf al-imam ibn abd al-barr rahimahullahu ta'ala yana da littafin yana da littafin al-ijma' a inda ya kawo mas'alolin da aka yi ijma'i akan su al-imam ibn al-munzir shi ma yana da littafi da ya rubuta akan al sannan akwai littafai da aka rubuta akan sabani kamar littafin al-imam ibn rushd al-hasid bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid shi yana bayani akan sabanin malamai hmm? to mutum ya san wannan yana cin ilmomin da ake bukata domin baka san inda malamai suka yi sabani ba to sai ka je kai ta banka ba kana shirme mutum ya je ya afkar da mutane a cikin rigima to wannan yana da muhimmanci sannan wa ma'arifatu ɗibbi da sanin likitanci wa ha da makamantan haka ana da bukatar su zanin ma la ghina qadi waɗannan da aka ambata alƙali ba zai ce ya wadata da barin su ba wal imami da limamin mutane kana limanci a masallaci ba za ka iya raba wa mutane gado ba da matsala kaga sanin waɗannan na da mahimmanci wal mufti haka nan mai bada fatawa wal a anhu da kuma mai karatu shi ma mai karatu mai karantar da mutane alkur'ani malamin da ya zauna yana karantar da mutane alkur'ani dole ya san waɗannan ilmoma ana karantar da mutane ƙur'ani kila ma ta sun ka kenan ko kila mutum ya haddace alkur'ani daga nan sai ya tsaya kuma ba ce mishi alaran ma ba a tarjima da shi ko ya yi kira ka zai faɗan maka su zai faɗan maka zai ce alaran ba wane ne kuma ba zai zauna yi karatu ba wannan da musiba a ciki wa da zalika bayan haka ma'arifatu jumlatin min usuli diyana sannan mutum ya san wani dunkule ya san tattaruwa wasu kunce-kunce da suka tattaru min usuli diyana daga cikin tauhidi ka san su kai zurfi a ciki wa usulu diyanati ya dukuluhu aizan a takaliful hamsatu sannan tuwasun addini waɗannan hukunce-hukuncen guda biyar na shiga cikinsu idan kana maganar tauhidi to akwai abubuwa za ka iya kasa hukunce-hukuncen nan guda biyar alfardu al-istihbab al-kurhu at-tahrim an-nudub abin nan kai al-ibaha hukunce-hukunce guda biyar su ma suna shiga cikin ilimin tauhidi kun fahimci abin da yake nufi waɗannan hukunce-hukuncen guda biyar al-ahkamul khamsatu taklifiyya ko ahkamut taklifiyatul khamsa to suna shiga cikin tauhidi akwai abin da tilas ne mutum ya san shi ne sai ce fal minhu abin da yake farilla a cikin a cikin tauhidi usulud diyana kullum ina aka ce usulud diyana ana nufin tauhidi kun ga littafin al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ko al-Ibana an usulud diyana yace ma'rifatullahi ta'ala mutum ya san Allah maɗaukakin sarki bima na tsaka bihi kitabuhul munazzalu ala tablighi lisani nabiyhi al-mursali ma'rifatullahi mutum ya san Allah wannan tilas ne bima na tsaka bihi kitabuhul munazzalu game da abin da littafin Allah wanda ya saukar ala tablighi lisani nabiyhi a wajen isarwar harshen annabinsa al-mursal wanda aka aiko mawa من أنه تعالى رب كل شيء أكن سوى الله تعالى ما هل تشنكومين مي أزر تقواني إذا أنشي رب أنا نكون الخالق الرازق المدبر هو وخالق كل شيء كما ألا شيني ما هل تشنكومين تفسيري كينا ورازق كل حي كما شيني مي أزر تدكا ميري كاغا توحيد الربوبية كينا واجبيني متين وَنَّا wa annahu mawsufun bima wasafathu kutubuhu almunazzalatu wa rusuluhu bima sabata anhum sannan Allah ya siffantu bima wasu fatu kutubuhu almunazzalatu da abin da littafansa waɗanda ya saukar suka siffanta shi da shi wajibi ne mutum ya san wannan ka san siffofin Allah wa rusuluhu sannan da abin da manzanninsa suka siffanta shi da shi bima sabata anhum abin da ya tabbata daga gare su abin da ya tabbata daga gare su duk abin da ya tabbata daga manzannin Allah da abin da ya tabbata a cikin littafan Allah wajibi ne wannan mutum ya tabbatar ma da Allah ya san wannan mutum bai da hujja ce bai san wannan ba wa an yu'mina al-abdu billahi sannan bawa imani da Allah ijmalan wa tafsilan wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah sannan wal ba'si sannan kuma ya imani da tashi ba'ad al bayan an mutu wa bil qadri kullihi sannan yin imani da ƙaddara ta Allah gabaki ɗayanta wa bil jannati wan nar sannan yin imani da wuta da aljanna wa ashbahi zalika da makamantan waɗannan in ma na tsaka da hilƙur'anu abinda alƙur'ani ya furta wa ajma alaihi salaful umma sannan magabatan al'umma suka yi ijma'i a kansa waɗannan abubuwan tilas ne mutum ya san su a babin tauhidi farilla ne kuma fardu ainin ba fardu kifaya ba wani ba zai ce ya sani ba ya ɗauke ma wani wani ba zai ce a ai ya sani ya ɗauke mun ba kowa akan kansa tilas ne ya tashi ya koyi wannan mun ji ko ai ya ce وأصول الديانة يدخله أيضا التكاليف الخمسة من ذلك توشيني سيتي والمستحب من ذلك أبن دكم يكي مستحب أتكم ونا معرفة ما صحة القرآن أبن دي سنن أبن دي إن جنت أتكم القرآن وفي الحديث نقوم حديثي من نعوت البامي سبحانه na sufofin Allah maɗaukakin sarki albari wanda ya ƙaji halitta subhanahu wanda kuma sarki ya tabbata a gare shi sanin wannan wa annal qur'ana kalamun lahi sannan mutum ya san cewa alqur'ani maganar Allah ne wa wahayuhu da wahayinsa wa tanziluhu sannan kuma da saukarwarsa ghairu makhluqin ba abin halitta bane wala taqul alqur'anu khalqan qira'atan فإن كلام الله باللفظ يوضح نعم هذا وأن الله يرى في الآخرة sannan Allah maɗaukakin sarki za a ganshi a lahira wa kul ya tajalla Allah lil khalqi jaharatan ka gani ko yura fil akhirah za a ga Allah a lahira وأنه ينزل kulla ليلة إلى السماء الدنيا sannan kuma Allah madaukakin sarki yana sauka a kowane dare wakan <laughs> wa anna afdalal khalqi ba'da al-anbiya'i kullihim Abu Bakr thumma Umar <laughs> sannan mafificin halitta bayan annabawa da baki ɗayansu su ne wa abubakar wa umar wa kulmi ka gane ko wa annal yi na afdalu ashabi rasulillah sannan ahalu badari su ne fiyayyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka tashi lissafa albadariyun din sai a fara da annabi sallallahu alaihi wasallama الإمام البخاري دي تاشي لسا فاسو منزل سمي فاغة فاين حكا الإمام بن هشام أتشين سيرا سا حكا الإمام بن كثير دي تاشي نقلتوا أتشين البداية والنهاية شيما سيا أم بشيسو أهكا من غاني وأن يقف عما شجر بين الصحابة سنة متن يقام باكي مدى أبن دي فاغة أتقان صحابي دعما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان ba ruwanka da abin da ya faru a tsakaninsu ka kama bakinka sannan wa yastaghfiru lahum wa yastaghfira lahum sannan ka neman musu gafara ka neman musu gafara in an faɗa abin da ya faru tun daga yau mustaqifati kai tun suna ma da rai tun annabi sama na da rai ko sayyiduna abin nan abu zargin al-gifari ya ce ma sayyidina bilal ya ce yabna sauda'i ko ka gani manzon sun yace innaka rajulun fi fika jahiliyyatu har yanzu akwai wani saura akwai sauran jahiliya a tare da kai to dai waɗannan ba za ka dauko su a matsayin da'ani ga sahabbai ba sannan kamar yadda aka ce masa sa'ad ibn ubada a yau musaqifati bani sa'ida aka ce qataltum sa'adan sayyidina umar yace bal qatalahu allah qataltum sa'adan سعد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يا يا بتشيزا أنا دا خليفة بعد ما نزل الله صلى الله عليه وسلم سيب أنا دا شيء ما أكره دا سيدنا أبو بكر سيب نزل هذه شيء قتلت سعدا كن قش سعد إن عمر يشي بل قتله الله يشي الله قش شيء ذا سيدنا أبو بكر قتله هنا أن قش شيء ما أباش شو جبان شيء ما أنا نفر أن قش شيء ما تشيء to mutum duk irin waɗannan abubuwan mutum kada ya zama mai tsince-tsince irin su ne zai ɗaukowa yana suka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da su sannan in kana son ka sami in shirahu qalbi a game da sahabban annabi sallallahu ka ɗauka cewa su mutane ne mutane ne su abubuwan da yake samun abubuwan da suke faruwa da mutane za su iya faruwa da su ba ma'asumai bane su amma Allah ya ba su wata darajar da sauran mutane ba su da ita kuma sannan duk abin da suka aikata Allah ce ya gafarta musu to kai kuma naka waye kai kai awa kai awa ne da za ka zo ka rika shishigi to wannan malu ya ce din yana cikin mustahabbi mustahabbi ne koyon wannan sanin waɗannan mustahabbai ne kaga sai wanda ilimin sa ya zurfi domin ba a ce ma mutum ba aikin wanda ya zama ba malami bane zai na tattauna kan waɗannan mas'alolin aikin malami ne zai iya bayani wanda ba malami ba ba za a zo ko ba ɗalibin ilimi ba ba za ka buɗe masa irin waɗannan mas'alolin ba ba na shi bane na ɗaliban ilimi ne zuwa malaman su mun gane almubahu minhu sannan abin da yake halas a cikin tauhidi halas ne a koya ما ليش تعلم هجج هذه الأقوال من الكتاب والسنة يشي كويون هجوج وأن نما غنغن ضد أك أمبتا أبايا من الكتاب دقا القرآن والسنة دا سنة ما كما تيساش أتكم مستحبين يا روجة مباهي وأنت مباهي شيني أبن دا أنكي كاي أمبقي وما باقومي آه أيا روجة حكا أي أي أي أبايا شي مكا كسان الله بالدليل لا بالتقليد كسان الله بدليلي to idan baka san hujjojinsu ba ya za a yi ka san Allah subhanahu wata'ala da dalili la farqa baina muqallidin wa bahimatin tunqadu baina khama'ilin wa jada'id wa khama'ili ko al-makruh minhu sannan abinda ba a so a koya a cikin abinda suke ce mai ilmu tauhid ko kuma ilmu kala ad-dukhulu fi daqa'iq ilmi al-kalam al-mahmudi shiga cikin zurfafa ilmin ilmul kalam al-mahmud wanda ma ake yaba liyusbita ma yajibu wa ma yamtani'u bil aqli domin ya tabbatar ko ya kora abin da ba zai ba zai yiwu ba liyusbita ma yajibu wa ma yamtani'u bil aql domin ya tabbatar kun san kun san tauhidi kala biyu ne ana tabbatar tauhidi da hujjoji kala biyu akwai al-adilla al-manqula akwai al-adillatu al-ma'qula al-adillatu al-ma'qula sune ilmul kalam amfani da hankali wajen tabbatar da haka akwai mutanen da sai da hankali za a tabbatar musu da haka to sanin zurfafawa a cikin ilmul kalam ta hanyar kafa hujja da hankali malam ibn az-zahabi yace ruhi wa kuriha al-jidal wal munazaratu fihi sannan ba a san musu da tattaunawa akan waɗannan wa rubbama huwa muharramun zai ma iya zama muharram haramu tattaunawa da yan bid'a ta hanyar kwakwalwa su ba hujja suka yadda da ita ba za ka ja musu aya ba sai dai ka ja musu ka kawo musu hujjojin hankali in sun ce kaza to kaza fa su ne luzuliyat to in wannan makaruri ne ka shagalta da abin da zai amfane ka duniya da lahira duk wannan fa a babun aqida yake magana a babun tauhidi kun hukunci na nawa kenan muka yi mun samu alfardu mun samu almustahabbu mun samu almubahu mun samu almakruh sauran da sauran wanne almuharram wal minhu ilimin tauhidi wanda yake haramu sun ce masa ilimin tauhidi amma haramun ne koyansa duk da wannan kuma akwai maganganu da yawa akai annazu fil mantiki tattau bincike a cikin mantiki shi mantiki ilimi ne na kwakwalwa ilimi ne na kwakwalwa wanda ake amfani da shi asalinsa shi daga falsafa yake ilimi ne daga falsafa sannan waɗanda suka fara yin sa ba musulmai bane su ne mutanen yunan mutanen greek su aristoteles su plato su sukurat su ne farkon waɗanda suka fara assasa makarantar mantiki logic wannan ilimi na logic ake amfani da abin nan abubuwa biyu ne mantiki akwai akwai at-tasawwurat akwai at-tasdiqiyat in sun ci at-tasawwurat sune abubuwan da in aka faɗa maka sai ka tsaya kai tunani kaga zai yiwu ko ba zai yiwu ba akwai kuma at-tasdiqat su kuma abubuwan da kai tsaye da an faɗa maka kwakwalwarka za ta kama sannan akwai as-sassabat su kuma abubuwan da an faɗa maka ƙwaƙwalwarka za ta kore su domin shirme ne mun gane to duk waɗannan suna ce musu mandiki malaman mu sun yi saɓani akan hukuncin koyansa akwai wanda suka ce ga baki ɗaya mandiki haramun ga baki ɗaya haramun ne koyansa a cikin malaman da suka haramta shi akwai al'imamu ibn salah akwai al'imamun nawawi al'imamun nawawi a cikin littafansa a cikin a cikin a cikin fatawoyinsa akwai fatawul imam an-nawawi mujalladi daya to a cikin arwai to haka al-imam an-salah shi ma yana da fatawa akwai fatawa ibn salah mujalladi daya a ciki shi ma ya ce haramun ne koyin ilimin mantiki na ukun su wanda ya fi yaki da shi shine shekul islam ibn taymiya wannan ko shakundum ne al-imam taymiya na littafai sun kai wajen gudano akan mantiki wanda ya raddi ينادى الرد على المنطقيين الرد على المنطقيين ينا شم مجموع نسا سنة ينادى تجريد النصيحة في تحريم علم المنطق بالقريحة تو شيما ya tafi akan cewa haramun ne shi bai bada wani sauki ba haka almajirinsa ibn al-qayyim almajirinsa ibn al-qayyim har baituta yake da su yana da wasu baituta guda goma yake cewa wasu daga cikin zan kamana fawa ajaban liman fikil yunani ma fihi min ifkin wa min buhtani muhabbitin li jayyid al azhani wa mufsidin li fitrati al insani shine sai yake cewa wai wai wai wai wai mutarib al usuli wal mabani ala shafa harin banahul bani yace fa wa ajabal liman dikil yunani abun mamaki ya tabbata ga mandikin mutanen yunani ba fihi min ifkin abun da ke cikinsa na ƙarya wa min buhutanin da kiran ƙarya abun da ba shi ya ce kai ba haka ba muhabbitsi shi ke rugurguza lijayyid azhani da kwakwale waɗanda suka zama masu kyau in ka karanta shi sai ka ruɗe sannan wa mufsidin li fitratil insani ba ta fitra yake yi yadda Allah ya halice ka tunaninka mai kyau to in ka ɗauko mallaki kana karantawa in ji al-imam al-qayyim to sai ya bata maka ka shine sai yake cewa muttaribul usuli wal mabani usul din sa dir suke suna rawawa wal mabani sannan abubuwan da aka gina shi akai dukkanin sa rawawa suke yi shi shi ala shafa harin bana hulbani ne gina shi da tashi gina shi sai gina shi akan gefen wuta to da kada ka zo ka fara sai ya ja ka fada ciki har ya kai baitotansa guda goma yana raddi akan dake. sannan shekul samun taimiyya yana cewa la yafhamuhu al-ghabiyyu sannan wa la yahtaju ilayhi zakiyyu ya ce wawa baya bukatar ba zai gane dake ba sannan mai kwakwalwa kuma in ya karanta shi bai da bukatar shi so da ka sun tafi akan mandiki haramun ne ga baki ɗayansu cewa koyansa haramun ne ka a koya komai a ciki amma al'allamatul akhbari abdurrahman yawwa na ƙarshen su wanda ya mandiki kasha-kasha shi na imamu suyuti yana da littafi sunansa alƙaulul mushrik fi tahrimil mantiq littafi ne mujalladi ɗaya yana cin alhawilin fatawinsa sannan an ware shi a matsayin littafi guda an masa ta hakiki na da na san wannan karatun zami da na fito muku da shi littafi ne su kutun da guda alimamu su ya rubuta akan haramta ilimin mandiki ya ce Allah ta'ala ya azarta shi ilmoma goma sha ɗaya ya ce Allah madaukaski ya ba shi waraka sai Allah ya sa mashi ilimin ilimin mandiki sannan kuma Allah ya sa zai gane ilimin hisabi bai gane lissafi sannan kuma ya sa mai kin mallaki haka ya faɗi a cikin husnul muhadara fi tarihi misr wal qahira a inda yake bada tarihin kansa mun gane to shi al-allamatul akhdari yana da littafi yana da littafi akan mandiki waƙi ne wanda suka shirya nan gaba za mu karanta ya su haddace a wanne tarjihi ma kenan ko ai shi ne sauri sunan littafin nasa as-sunnamul munawwaq fil mantiq hmm. as-sunnamul munawwaq fil mantiq sunan littafin nasa baitota ne to a ciki ga wasu baitotansa da yake faɗi a game da hukuncin mandiki ku ji su a hukuncin koyon mandiki yace wal في جواز jawazi به على ثلاثة thalathatin قبل fadlu والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب يشي والخلف ثعباني يا ثبت في جواز الاشتغال به akan hukuncin shin ya halasta a shagalta a koyi ilimin mandiki ala salasatin aqwali akan maganganu guda uku fabnu salahi wan nawawi harrama da al ibn salah da al-imam eh, suka ce haramun magana ta nawa kenan ta ɗaya. wa qala qaumun yanbaghi an yi ulama wasu kuma malaman suka ce a'a ya waje ba ma a koye shi waye a gaba gaba al-imamul ghazali al-imamul ghazali yana da littafai da ya rubuta kun san imamul ghazali malami ne da Allah ya jarrabe shi ya atsuwa na rayuwa kun san fankon shi fankon shi malamin falsafi kun ana magana filosofi shi za ka ce ganin masu filosofin haddar. na boko suna ambatan shi sosai to daga nan ya zo ya musu da ya kora filosofi ya ce ya gano bata ne a cikinta shi ya rubuta littafinsa ta hafutul falasifa a ciki ya kasa filosofi gida uku kashin farko ya ce masu falsafa sun zama kafarai saboda wannan filosofin kashi na biyu ya ce sun zama 'yan bid'a fasikai kashi na uku kuma ya ce ya halasta to kashi na ukun da ya halatta ya ce ya halatta shine al da alhandasa. handasa ka san duk wannan ilmoman da duk ana daukar su a cikin philosophy suke ilimin boko duk darussan nan daga daga philosophy da ake cewa an shi yasa suke cewa suke cewa mothers of knowledge uku ne philosophy theology and medicine wasu su suka kara suka ce hudu ne akwai philosophy akwai theology akwai eh, law sannan kuma sai eh, medicine suka ce wannan su ne mothers of knowledge guda hudu to sannan sai na uku su ne mantikiyar da handasa engineering ya ce su waɗannan halas ne a cikin littafin sa hafutul falasifa duk da an samu ibn rushd ya zo masa raddi shi kuma ya sa masa littafin nasa ta ta hafut. mun gane littafai ne suna nan ga suna mutum yana bincike duk za karanta su to daga baya al-Imam al-Ghazali bayan ya fita daga falsafa sai kuma kuma ilmul kalami ilmul kalam shi ilmul kalam kamar misalin eh, abin nan ne a aikace ne tauhidi a aikace amma a falsafa falsafa ce aka wanke ta falsafa ce aka wanke ta kamar misali mutum ya ɗibi kayansa an tara bawali a cikin bokiti fice da bokiti sai wanke rigarsa da boki da bawalin nan ya tsoma rigarsa a ciki sai ya tsoma ta ya je shanya ta ta bushe to haka ilmin kalam yake da falsafa filosofi asali shine wannan bawalin kun gane to shi kuma ilmin kalam ta riga ce zaka sa amma sai ka je ka tsoma ta a cikin bawalin nan sai ka je ka dora ta a igiya sai ka ce ta bushe a matsayin ka shanya shikenan sai ka zo ka sanya kayanka shikenan da ka shiga cikin mutane ne za a jin zauri sai a riƙa zarni kana zaurin bawari to filosofi kenan da ilmul kalam to sai al-imam ghazali ya fada kuma ilmul ilmul kalam ilmul kalam kuma hada suke dama da mandiki to bayan nan kuma sai al-imam al-ghazali ya zama faqihi ya zama malamin fiqh sosai ya rubuce rubuce a mazhabin a manya manyan littafai timatima to duk da haka dai bai samu natsuwa ba sai ya rubuta sai daurin sa na hudu shine ya zama sufi yace to anan ne ya samu natsuwa ya rubuta littafin su al-munqiz min al-dhalali littafi ne dan karami haka sannan ya rubuta littafin sa abin nan wancan fitarsa daga fitarsa daga fitarsa daga filosofi na ce ya rubuta wani littafi ta hafutul falasifa to da ya fita daga ilmul kalam sai ya rubuta littafin iljamul awam an ilmil kalam iljamul awam an kalam sannan da ya fita daga ya ce ya gano malaman fiqh ma duk ba dan Allah suke ilimin su ba suna ilimi ne dan a ba su alƙalanci su samu kuɗi shine sai ya rubuta littafinsa Almun al-munqidh min ad-dalali sannan kuma sai ya zo rubuta littafinsa ihya ulumuddin sannan kuma da wani dan littafinsa da ya rubuta ayyuhal walad shi kuma littafi ne tarbiyya to wannan littafan da al-Imam al-Ghazali ya rubuta su a ƙarshen rayuwarsa littafai ne da fi halgasu wacce ne shi yasa malamai suke cewa wanda bai da ilimi to bai kamata ya dauki littafin iya ulumuddin ya littafin iya ulumuddin yana karantawa ba sai kana da ilimin hadisi sosai domin al-imam al-ghazali da kansa ya faɗi ya ce bi za'ati muzjatun fi ilmi al hadis yace jakata ba komai a cikin da ilimin hadisi kike magana akan sannan kuma al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala da kansa ya makansa ikrarin cewa bai san nahawu ba duk da in ka karanta iya ulumuddin ba kama shi zaka yi da kuskuren nahawun ba to mutum da ya zama yana da ilimi sannan zai karanta irin wannan littafin to ne shugaba a cewa ya halasta a koyi ilimin kai wajibi ya ce ma to sai kaso na uku shine sai ya ce wal qawlatul mashhuratu sahiha yace amma magana wacce take ita ce ta shahara kuma sahihiya jawazu ya halasta da kamilul qariha ga wanda ya kasance kwakwalwarsa shi take da ilimi mumarisu sunnati wal kitabi wanda ya kasance yana bincike yana da gogayya da alqur'ani da sunna li yahtadi bihi ila sawabi domin ya shirya ta zuwa ga daidai da shi to wannan magana ta shi gaskiya ce ta ƙarshe ya halatta a koyi ilmul kalam domin yin raddi ga yan bid'a ilmul mantiqi in baka san shi shi shekul islamun taimiyya da bai san mandiki ba zai iya musu ba zai iya in kana son ka gane imam bin taimiyya ya san mandiki sai ka ɗau littafin dar'u ta'arudil aqli wan naƙali a inda yake ma yan a raddi cewa yadda suke ɗauko wasu maganganu su ce sun saba ma hankali ya ce shirman su ne ƙwaƙwalo su ce ta mahaukata shi yasa suke ganin akwai cin karo tsakanin shari'a da hankali ya ce babu cin karo tsakanin wannan littafin na daru ta'arudil aqli mujalladi takwas ne raddi yake yi ga 'yan bid'a da ƙungiyoyinsu sannan ga littafinsa min hajji sunan nabawiyya jizi takwas shi ma kaga yadda yake raddi ga 'yan bid'a to ka ce ka san man ɗikin nan sannan silahi ne makami ne shi makami ne za ka yi amfani da shi wajen yaƙar abokanan gaba 'yan bid'a domin baka san man ba sai a kwashe kafanka kun ga al-imam al yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mandiki kuma tabbas al-imam al ya yi ma musulunci aiki mai yawa wajen yi ma 'yan bid'a wanda suka fi bid'a shi girma eh, wanda bid'a su ta fi tashi muni ya ya ya musu raddi da yawa ka kagin kiristoci da 'yan shi'a 'yan batiniya haka shi ma al-Imam al-Ghazali da diki ya rika ma yan batiniya raddi yan batiniya sune yan Ismailiyya Ismailiyya yan Shi'a ne wani bangare ne daga cikin yan Shi'a to bi irin wannan kage yana da kyau mutum ya koye su ya san su amma kamar yadda yake cewa kalu abin nan jawazuhu sunnati wal kitabi li yahtadi bihi ila sawabi in ja al-Imam al-Akhdari Allah ya ji kansa mun gane to wannan littafi na as-sulamul munawwaraq as-sulamul munawwaraq fil mantiq yana da tace yana da muhimmanci mun gane to yace ina jin mu tsaya anan sai mu sai mu tashi sai mu tashi wannan zurfi al-muharram minhu da amma dai mun ji takaice sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك